要放个放 Masu sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI, mu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Ahmed Abba. Kamar yadda kuka ji cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, a kusan kowane mako kasar Algeria kan ta sokayar ɗaruruwan baƙi 'yan kudu da Saharan Afirka da ke shiga kasar ba tare da izini ba. A ƙarshe kuma su kare a yashin hamada da ke kan iyakan kasar da jamhuriyar Nijar. da dama daga cikin waɗanda aka ta taso su dai sun shaida wa jami'an hukumar kula da yankin rani ta majalisar ɗinkin duniya cewar bayan cafke su akan kuma azabtar da su daga bisani kuma a yi jigilansu cikin wani mummunan yanayi duk da halin da waɗannan mutane suke ciki babu wani martani daga gwamnatocin su shin yaya kuke kallon wannan halin da 'yan gudun hijiran suke ciki wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau kuma ba tare da bata lokaci ba za mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai fara da gabatar da kansa bismillah assalamu alaikum radio france international mai magana isa muhammad baiza ina kira daga nan kuma gannan da ke karamar hukumar sufari jihar yoban tarayyar najeriya a ra'ayina akan wannan batu na 'yan gudun hijira wato sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a magana gaskiya mun sani suna shan wahala sosai matuka, amma wannan shan wahalar da suke ai ganganci ne mu gaskiya a ra'ayinmu kawai a bar su su ci gaba da shan wahala a daina taimaka musu ba yadda za a yi mutum yana laifi ana taimaka masa ya ce zai daina sai dai ma abin ya karu kawai a bar su mu a ganin mu Eh, idan an bar su wato ganin buzu a masallaci ya isa tinkiya wa'azi mai magana isa muhammad bayiza Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio France RFI na Malam Kabiru daga maradi jamhuriyar Nijar dan gulu kusa makarantar Malam Abani ra'ayina ya kamata 'yan gudun hijira san ciwon kansu su gwamnatocin nan dama an haɗa kai da su kenan an ba su kuɗi na ƙasashen mu na afirka ma dan a hana su ma tahiya to ka gani yanzu dan sun tahi kuma an koro su to kuna ganin mai gwamnatocin nan za su iya yi ba su iya yin komi kuma ya kamata mutum kana tahiya ka mutu ɗanka ya mutu ka sha wahala ɗanka ya sha wahala jama'a fi sabilillahi ba ka iya zaman ka gida ka samu abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka nan cikin gida ka ci da kanka ka yi haƙuri tunda dai wani yanki ne na azaba wannan tafiya to ni ra'ayina kenan sunana malam kabiru daga maradi jamhuriyar nijar dan gulbi kusan makarantar mal abba na gode radio france rf assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France International. Sunana Umar Yaro mazaunin jamhuriyar Nijar. Gaskiya a wannan abun da kasar Algeria take ba kyauta su ma 'yan adam ne bai kamata a musu hakanan ba matukar dai abun da suke yi a cikin kasar ba abu ne mai kyau ba ya kamata ba hakanan ya kamata ta yi ba bai kamata ta ta suƙe su kuwa su ba wannan abun da take yi gaskiya ba ta kyauta ya kamata shugabannin mu na afirka su magana bisa wannan abu bai kamata tana yi hakanan ba ya tashi lafiya sunana umar yaro mazalmi jangore mashar assalamu alaikum sashen hausa ne na radio faransa mai magana wannan idi da gai mai jamhuriyar nijar game da yawan samun 'yan gudun hijira a kasashen waje a matsalar wani bi daga nan na cikin kasashen afirka ke domin daga shagoranci na domin shugaban nan namu wanda mahiya na matsalar ke tasowa domin duk yadda ka tura jarin ka a sana'a za su rika ma korar ko a kirkiro ma haraji na ita hankali yadda ko kayan ka sai suwa ba za ka ɗebe wannan haraji ba ko kuma su tai dama wuri kuma da ba su kodai kauce ka azaba ka sai ba bisa ka'ida ba to suna ga ummul isa jayo gudun hijira eh yawanci kasa mutanen ba don suwa son ta na ta kama dole na su ta su ga eh, yalla ko canza su samu hujira daga mutuncinsu magana mun idi daga mai jumburi ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan International. Mai magana Abdu Mahmud Nijar mazaunin Algeria. Eh, lalle wannan abu da ake yi Algeria kame kamen mutane ba tare da shugabannin su yi magana ba gaskiya haka bai dace ba kamata dai muna kira babban murya su fito su yi wani abu a kai saboda ana cizguna mutane na cikin kasar saboda ana kama 'yan kasuwa da ma'aikata ba tare da an san masu shiga cikin turan nan da akwai su babu ce babu samu akwai su amma gaskiya dan Nijar dai mafi su suka fi yaran galji kuma daga cikin su babu wanda babu mai marmari irin wannan tahiya tahiyar ka shiga ruwa shi turai muna kira ga shugabannin mu da Allah su taimaka su yi magana a barar wannan al'amari saboda mafi yawan su munan duk yan kasuwa ne kwanakin ba ka zo kasuwa nan gado aka kai mai yan uwan mu Allah samu dai ba da mu ciki bai mun samu dai Allah tsiratar da mu aka su suna saman kan su na sana'a aka tafi da su wasu kuma yan ma'aikata ne mutum ya aiki gidan inda balarin ya kanga saboda kamu ko an yi shi ba an bancin hanka mu kuma da an tana da musguna mutane ba hanyar a zo aka sa bakin daji a zubar su mai magana abdul mahmud dan nijar mazaunin algeria assalamu alaikum wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio France International RFI kuna tare da Sani Biro filin ya Nijar. E to gaskiya game da yadda ƙasa Algeria take ma 'yan ni gaskiya bai kyautu ba kullum sai an yi zancen cewa tana ɗauko mutane ta kasu cikin desert a aje su sai an kare wahala su sannan a ce a ɗauko su a kawo su nan zuwa eh, zuwa agadas ko kuma sauran wasu wurare da cikin nijar a aje wannan bai yi ba da yake a yanzu in yan kasuwa ne a akwai akwai jiragen da ake ɗauka su a kai su to su ma ya kamata jirage su ɗauko su su kawo su in ma nan nijar za a sauke su to yayi in kuma kowane ya raba ƙasa ƙasar su duka yayi ko da yake tsarin dokar taku ya ce kasar da aka bi aka shiga cikin ƙasar ya kamata a kasu na aje to yayi a kasu ne amma ya kamata a kasu a cikin mutunci cikin girmamawa a aje su kamar yadda dokar majalisar ɗinkin duniya ta tsara har in ana aiki da ita kuna ta da sani biro filin gini Nijar International Master. Assalamu alaikum da Radio Faransa mai magana Sale Shehu Shahada daga karamar hukumar Damba a cikin garin Damban. A ni na game da wayannan yanci rani ko in hijira da suke ratsawa Sahara su je Algeria sannan aka ɗauke su kuma da ƙarshe su kare a rairayin jamhuriyar niger gaskiya wani abin takaici ne kuma babban abin kunya ne ga su shugabannin na Afirka. wannan yana daga cikin abin da ya sa kullum shugabannin afirka in sun je kasashen turai ake musu kallon kaskantattu ganin yadda suke barin al'ummarsu matasa wanda su ne manyan gobe cikin kaskanci da sanin rasin sanin ina za su sa kansu to gaskiya ina kira ga shugabanninmu na afirka da su duba yanayin matasa lalle a sa matasa a gaba su rika hakura suna komawa gefe suna ba matasa dama su ma su ga abin da su ma matasan za su gyara a kasashen mu na afirka na gode magana salishe mu shahada Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Sunana Abdu Kasko nan nake unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bada yau shine bisa ga tusuwar baƙin haure da 'yan gudun hijira na kasashen Afirka da hukumomin ƙasar Algeria ke yi. Gaskiya wannan abun bai kamata fi sabilillahi ya kamata Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen afirka su ɗauki matakai yau in ba mutane da rashin hankali ka tashi ka bar ƙasar ku ka tahi wata ƙasa ƙasar kuma in ka tsaya akwai ayyukan yi ga sunan barkatai kuma wallahi nan nijar musamman gwamnati na iyakar ƙoƙarinta tana ɗaukan matakai amma mutane ba su nan gaji. amma ni kira na zuwa ga waɗannan mutane musamman ma na ƙasashen afirka duk in za su taya wurin bida don Allah da annabi su tsaya su yi cikakkun takardun su na 'yan ƙasa kuma nan na su bi doka shine adda muhimmanci sunana abdu kasko nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar niger kuna sauraron sashin hausa na radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare yanzu kuma shirin zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na facebook kuma akwai ra'ayin mutane da dama yayin da za mu ɗauki kaɗan daga ciki za mu soma da ra'ayin mahabubu habibu da ya rubuto kamar haka to su dai algeria sunan su dai na musulmi ne to amma musulmin baki ne sun cika kyamar bakin fata suna kashe mutane suna takurawa bakake suna da tsananin kyamar bakakin fata sai wannan saƙon haɗin gwiwa daga umar baban yaya sabon gida da aminu adamu malam madori da Sabiu Gambo sabon gida da Rabi'u mai shago sabon gida dukkaninsu daga jihar Jigawan Najeriya suna cewa a gaskiya wannan lamarin matsala ce daga gwamnatocin mutanen da ke fuskantar waɗannan matsalar ya kamata dai a kai musu ɗaukin gaggawa domin samun nasarar kawo ƙarshen musguna musu da kuma mai da su ƙasashensu na asali hakan shine zai sa a samu nasarar kawo duk wani ƙarshen matsalar. Amadu Abacha Macina cewa yake Salam Arafai Hausa hakika duk wanda ya bar gida to gida ya bar shi ina kira ga jama'ar kasashenmu na Afirka na yankin hamada da su rungumi ƙananan sanoyin hannu wanda za su dogara da su wajen neman abin kaiwa a bakin salati a cikin kasashensu su zauna cikin mutunci ya fi musu tafiya Algeria gudun hijira ko cirrani gyara kayanka dai ba zai zama sauke mu raba ba. kabiru je ke karaye sokoto cewa ya yi shi dai kwaɗayi an ce mabuɗin wahala ne da waɗannan bakin auren ba su shiga wannan ƙasar ba da hakan ba ta faru ba don haka wannan kaɗan kenan suka gani cikin illolin shiga wata ƙasa ba tare da izini ba kamar ƙasar algeria Nafisa A Nasir cewa take, Arafai Hausa, don Allah ku faɗawa wa 'yan uwana musamman mazaje masu bi ta sayyada su faɗa turai. Ni duk yadda ta take in dai akwai ƙasar noma to na fi son in haƙura da in je ƙasar waje a yi min wulaƙanci kamar yadda take faruwa a yanzu haka ƙasar Algeria. Na gode. Aliyu Usman taka lafiya yana cewa hakika mulkin danniya da babakeren mafi yawa daga cikin shugabannin nahiyar mu ta Afirka ke yi wa talakawansu na ɗaya daga cikin dalilan da ke saka 'yan nahiyar zuwa turai ta ɓarauniyar hanya da ke zama hasarar rayukan mafi yawa daga cikinsu. sai kuma umar bello modibo wuro biriji gombe bypass ya rubuto kamar haka inda kwaɗayi da wulaƙanci. salam arafai hausa a gaskiya idan ɓera na da sata daddawa ma na da wari mafi akasarin al'umman yankin afirka kudu da sahara suna zuwa kasashen irin su algeria ne domin neman zuwa turai ko gabas ta tsakiya ta barauniyar hanya babban abin takaici ma shine yadda suke zuwa suna zubar da mutuncin kasashen namu a idon duniya ta hanyar aikata laifuka daban-daban ko mai sauraro kai ma za ka iya bayyana ra'ayinka ta mu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sufuli uku sufuli sufuli sufuli biyu takwas hudu takwas. sai kuma malami na gaba. Salamu alaikum. Radio Faransa sashen Hausa ne RFI mai magana masu silsila daga Hadejiya jihar Jigawa na tarayyar Najeriya. To game da batun ku yau na ainihin wato halin yasu kuma kowace halin kunci da 'yan gudun hijira suke shiga a duk sassan duniya. Gaskiya ni a gani na Majalisar Ɗinkin Duniya ce ya kamata ta kafa sansani a kowace ƙasa ta duniya na ainihin gudun da su 'yan gudun hijira za a na ajiye su kuma ana tausaya musu na gode rfi mai magana masu silsila hadeja daga jihar jigawan tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu suna na Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da tukala daga nan a Agadez jamhuriyar Nijar. Dangance da wanga maudu'i da kuka ba mu na 'yan cirani da ake kwasowa daga kasashen Algeria ana kawo su nan Nijar ana jibgewa. Gaskiya shugabanninmu na Afirka gaba ɗaya ya kamata ku rika samar da aikin yi a cikin ƙasashen Afirka don haka samarinmu na ƙasashen Afirka su ta ƙasashen waje kuna kallo ana wulaƙanta su ba kwa iya yin magana. Gaskiya shugabanninmu na ƙasashen Afirka ya kamata ku inganta ayyukan yi a cikin ƙasashen Afirka don samarinmu na ƙasashen Afirka su bar hita ƙasashen waje neman kuɗi saboda a bar wulaƙanta su gaskiya haka ba ma jin daɗi suna na Abubakar Ibrahim daga nan a Agadez jamhuriyar Nijar gidan Radio France a tashi lafiya. assalamu alaikum sashen hausa na radio france international mai magana abubakar sadiq belil daga jihar adamawa a tarayyar nigeria eh to ai dama masu iya magana na cewa idan da kwaɗayi to kuma akwai wahala sannan kuma duk wanda ya hau motar kwaɗayi to fa a tashar wahala za a sauke shi a saboda haka ni ban ga laifin ƙasar algeria ba a bisa matakan da take ɗauka na tiso ƙeyar 'yan cirani zuwa ƙasar niger. domin wallahi sanin kansu ne bai kamata a ce ka shiga kasan mutum ba tare da neman izininsa ba a saboda haka ke kira ga gwamnatocin waɗannan ƙasashen da yanci ranin ke fitowa da su samarwa matasan su aiki domin rashin aiki cikin gida shine ya sa matasa ke kurara zuwa wasu ƙasashen da fatan allah ya sa sakona zai kai ga waɗanda na yi domin su na gode a rafa hausa ku tashi lafiya mai magana abubakar sadiq belel daga jihar adamawa a tarayyar najeriya Salamu alaikum gidan rediyon Faransa mai tarin albarka. Ni ne naku nafi ijibo gallawa daga nan maka a ƙasar Saudiya. E ni a nau gani wannan yan gudun hijira da suke fasa kwabir suna tafiya haka tana samun su akan hanya to mu a yadda muke gani wannan laifi in aka kasa a kashi hudu gaskiya gwamnati ce take da kashi uku saboda su in suna da laifi wanda aka hana su tafi ai gwamnati ita ce mai babban laifi sabili da kasahen turai sun warewa gwamnati wasu makudan daloli akan yaki da wannan masu ƙetare reran hamada to inda har gwamnati ta so mutanen nan waɗanda dai neman abincin bakin su ne suke yi to irin kuɗaɗen kudaden da kasashen turai suka tara gwamnatocin afirka akan wannan aiki to menene zai hana su buɗe wani katafaren guri na taimakon wannan al'umma su ciyar da su da abinci ne dai suke sawa su shayar da su to lallai in ka ga hawa mutum eh, eh, ya faɗa rijiya to in ka beka mai takobi kamawa zai hazawa salamni ne na kunafi ijibo gallawa daga nan maka ƙasar saudiya To madalla da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International Arafai da injiniyan da ya sarrafa mana sauti Hassan Alhassan Suleja sunana Ahmed Abba a sha ruwa lafiya.